inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dangis din nan fa irin yan shafshaf din nan yanzu amma ko kin san samari yanzu yan shafshaf ne wai abu kadan sai ku dinka ce mu wani shafshaf shafshaf kai idan ma faka faka ne ina son kaya na haka na gani kuma nake so ni ba na son kalan haka ya ya mai suna ɗan shoni ranar litinin ɗaya ga watan agus karfe takwas da rabi na dare wai muna manyan yara a garin na a ce wai ba mu da wani abu da za mu iya yi mu samu naira ɗaya kai ni ka san babban ma bakin ciki na wallahi wallahi tallahi ina haɗi ma wata na kusan shidda ban ci nama ba wata shida kai wallahi wata shida hmm. ai kwa ka zama kwabra alquran duk wanda ka ce za mutuwa ne ka gaya mun magana da Allah kai ni ba ma wannan ba shin ya za a yi wata hanya za mu bin mai kuɗi ko ta halin kaka ni yanzu ina da hanyar da za mu yi kuɗi tantani ban doke dan gwata na wuce ba mai gadin can bayan da ba na kisar da ban hada a kore ba ta za a yi ma ka samu ka sa bakin nuhi ga zuciyarka kamar ya doka ce ka kulla mai bakin ciki shi a kore kai a saka ta ya za ka samu ka goga min bakin jini ni ka goga min tsaya wallahi zama da kai duk ya sana talauci kamar ya yawan wani zama da kai yi dan bakin ciki ni ba gwara ni da kai ba daga tun da muke da kai baka taba kai ni gidan ku mun ci abinci ba amma ni gidan mu nake zuwa wani zubin kwano na da kai muke ci <laughs> a gidan ku nika ci nika sha dan ma bakin ciki mai gidan ku da ko daɗi ba ta da amma haka ce gabza abincin gidan namu ka kira na faɗi to Allah Allah ya sa ka yunwa ta koro ka in ta koro ni na je masallaci ne bara dama cikin watan ramadana mu. don bakin ciki ma an tai an kakkada mana mai lalle an sa magi da gishiri idan ku ko miyar gafiya ba ka taba zuwa ne ka taba zuwa ka ma taba kai ne baka da halin kware misalin kai ka gidan mu aimin kallon dan iska waye mutumin jirgin kai ne mutumin jirgin ka dube ka kai yanayi da yan maro kudi min ni na kama da yan maro kai da yan mi hakka ma. oje eh kai da ganin kama kai kamata a ce kai dan hoshi hake ko kidnapper ko wani dan ganduro ko dai wani bala'en dai dan tashin duniya kai nan wani mutumin kirki ne jira wallahi ta ka tambaya shi yammu ni har sallah na kabai a hakan kana kama da yan maro kai da yan mi haka nan mai kuɗi ne ya yadda kuɗi hada yadda kuɗi kuma dumas ya san ka gaje ka can ta hannun shi eh. billahi lazi daga gani kuɗin ciki sun kai miliyan kuma wallahi ina ganin ba ma na Najeriya na ba dala ta USD hello a yi nan wurin ba it's not a secure plate inda za a aje abu a nan wurin gaskiya oh no wurin kamar akwai dan mutane mutane haka gaskiya canza wuri zan yi anya ba za mu wallahi ina ga daya ina samun miliyan biyu nan eh. dubu ɗari uku zan baka da hansun dubu ɗari uku da hansun eh? ga zan yi aure za ka yi aure eh sannan kuma zan ga azumi gaskiya yawwa ina sadaka ina zakka kuma za a fidda zakka da a cikin kuɗin da yake kai ga dan gida huma sai ka ci amana ta yana kallon ka kuɗin ka ne kai naka na kai eh, billahi nan dan iska ne eh? dan iska ne kaga ko babu komi dai na dade bacci nama ba wallahi ina cizo wallahi wallahi gaura ma a ah, kai ya lati ya lati eh. ya lati Alhaji kilo ne? Ya Alhaji. Wayya aka yi ne? Eh, a dama mm, mun taho sata. Sami? Um, sata kallon mota. Yawa! Ya Alhaji. An zo guga ne. Na mu goge mota. Ai Alhaji mota ta yi ƙura. Wai amma dai Alhaji hotun ɗan zuwa mota ga garaɓa. Ta zo wani ɗari da a ciki. Ya Alhaji. Alhaji. Wai me kuke so? A ai ai ta ga mota wai in town ta babu irin ta duna Najeriya. Ya Alhaji. Dan ɗage nan ya Alhaji. gizna alhaji irin ta ta ko an zuba ma coca cola komi ba ta yi wai menene wai me damu ku ne me kuke so ne Allah nake ga ma kaga shadda malo eh dai biyar kai biyar alquran <laughs> mun ci amana kan <laughs> anya kuɗin nan za su ci ba za su ci ba ka duba fa ga da muka higa kwana yan gurasa sai da naga kan wallahi abin nan Kano road kawai kuma na sake gani na da haka guru muka ba ta dan mani har tudun wanda sai da muka ji. amma kuma mun da ana amma ga yayi sai da muka zaki da malam Allah da annabi gaje kaka gaskiya a baya kayansa. Mu mai da masa kuɗi. Shi ya fi komi ala Alaga fata malam Ba mu ci nanin bananan za ta ci mu. Ka hakuri ga kuɗinka. Ko ne a ah. Aje haba ko ni. Allah ma yarki. Madagwal ka shiga uku. Wata kan ku kananan yan iska ko? Ku yi tsammanin za ku iya min sata ne kawai ku ɗaukan min jaka ku gudu? Eh eh wallahi. Ba tare da na kama ku ba? Ai tunda na buga ku akan wannan katin. To kun dinga zagaye kenan akan wannan cycle ɗin layukan nan. Ba za ku taba iya tserewa ba. Kuma Allah ne ma ya taimake ku kun dawo nan. Kun same ni ina nan. Dan da a ce na tafi na bar nan wurin. <laughs> to har abada kuna kan wannan layin kuna zagayawa in ji na gaya muku labai ka ga babban bara Allah ƙarya kake kai ne special advisor na wannan operation da in juwa yalla bai ka dubi girman Allah ka gani nan wallahi ni dai an ga inna ta na rance da Allah kullum kudu ba ta kai mai in rabu da abakan banza bayya amma laifin nan kai dan kuɗin da kace kana so nawa kake so kai kace zaka dauki fa dubu miliyan 1 da dubu 100 yi na ban maka ma hannun nauka so wallahi ka Allah Allah ya raka taki gona mene to ai ko ba ku sani ba wannan jakan ne taimako na fa kuka yi kuka raba ni da ita don mugayen kwayoyi ne jami'an tsaro yanzu haka neman ta suke ido rufe nema nema nake in san yadda zan jefar da ita in jefar da kwallon mangoro sai Allah ya kawo ku ka dauke ta kuma yanzu ta zama taku ni yanzu haka bari ku jin gaya muku an sa raka a ciki nan da minti talatin ko goma za ku anytime za ku iya ganin Eh, jami'an tsaro sun zo sun kama ku wannan damuwan ku ne ni kun ga tafiya ta wayyo Allah ya kai a ciki wallahi kai wahala to ashe duka abin da ka shuka shi za ka amsa lokaci idan ya zo maka sau uku za ka yi bayani bari mu gani bari ku gani bari mu gano karshen zance ga irin ta nan ga irin ta nan ga irin hasashen da ke inna lillahi wa 'Ina ilaihi raju. bangis din nan fa irin yan shafshaf din nan ne amma ko kin san samari yanzu yan shafshaf ne wai abu kudin ka ce wani shaf shaf shaf shaf kai idan ma faka faka ne ina son kaya na haka na gani kuma nake so ni ba na son kalan haka ya, ya. Shab-shab, a YouTube channel me suna ɗan shoni. ranar litinin 1 ga watan agus karfe 8 da rabi na dare